Uh, we, we conduct many operations against Boko Haram in Cameroon and, uh, Nigeria. Kwamandan runduna ta ɗaya na dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi kenan. General da Brigade Buba dobekreo ke mani ƙarin bayani dangane da har-haren da suka ƙaddamar akan mayakan Boko Haram akan iyakar Kamaru da Najeriya a yankin Kilta Wulgo al'amarin da ya yi sanadiyar rugurguza baki ɗayan sansunonin bayakan boko haram na wannan shiya eh, near eh, border cameroon nigeria you know that why we have a good result now mayakan na boko haram daga bisani sun yi ta tsallakowa kan iyakar najeriya inda suke neman arcewa can oh. Are you good to go? Good to go. motivated. I can't hear you. Babban kwamandan runduna ta bakwai na sojojin Najeriya kenan, Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim ke ƙara zaburar da dakarun wata bataliyar da ke ƙarƙashin rundunarsa a shirye-shiryen da suke yi don tunkarar mayakan na Boko Haram a wannan shiya. Waɗannan dakarun ne kuma daga ɓangaren Najeriya suka dirama waɗannan 'yan boko haram ɗin da suke ƙoƙarin shigowa ta hanyar kulafata da ke kan iyakar najeriya da kamaru bayan da kamarun ta masu zafi sojojin sun halaka da dama daga cikinsu yayin da suka kwato wasu daga cikin kayayyakin yaƙinsu kamar da yadda Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim ke kara shaida min. To ai sojojinmu na nan suna aiki tun daga eh, wajen iyakan Najeriya da Kamaru har dai eh, wuraren Sambisa. Kun san muna nan muna aiki kuma muna sintiri. Mun samu eh, rahoto na sirri zuwa 'yan Boko Haram ɗin um, manyansu suna bin wannan hanyar. shine muka shirya wannan operation din kuma kamar da yadda kuka gani bai akan wannan aikin abin ya tafi mana yadda muke so kuma mun gode ma Allah ba abin da ya samu wani soja ba mu batar da komai ba a cikin kayan aikinmu a nan mun tabbatar mun ga su su manyan boko haram ɗin guda shida amma mun tabbatar cewa sun fi haka domin akwai wasu wanda suka gudu sun samu rauni daga harbin bindiga amma sun gudu su ma nan ba za su tsira ba amma dai wanda muka gani muka ɗauki hoto shine su ne mutane shidda mun samu bindiga da yawa da muka ɗebo a wurin eh, mashina da yawa da kekuna da kuma abinci hassan mai na kai na muryar amurka daga marwa a jamhuriyar kamaru